ka yi niyya ka ɗau harama yin sallah ta farilla kuma za ka yi koyi da liman eh za ka yi mene koyi da liman da ka ce za ka yi koyi da liman na daga cikin koyin ka da liman duk abin da liman ya yi ka yi to dan allah liman ya yi karatun ƙurani ko bai ba ya aka kai ba ka yi ba liman ya kabbar sallah ka yi shi da kasan dutse ka yi tsaye ki yi gaba eh Allah sa mana gani ba dan uwa sallan nan mu ba ta kula mu kula da ita da kyau mu kuma sa yau mu yi hatara da takatsantsan kuma da yan ta game da harkar sallah yan ta suna nan yan missionaries suna nan masu bushara suna nan cewa ka aje ba sai ka yi ba bushara ta kan maka ta isan maka shi kenan sallar kawai ka zo ka yi Allah ka yi tsaye ne ka ga dama ka ga dama ka daɗe kawai ka kai goshin ka kana dan uwa shi ne kaga masalla wannan kiristoci ne ba musulmi bane musulunci ne da wannan zalim ya kamata mu kula da wannan ya kamata mu sai ba kan wannan sannan duk wanda ya ce maka babu sallar la'asar to shi ma da kirista ne ba musulmi bane ba sallar la'asar suna ne in ba sallar la'asar sannan wanda ya ce maka ita kanta sallar asubahi ba za a yi ta ba lokacin da alfijir ya fito a sai rana na gab da fitowa gari ya yi sha kafin rana ta hudu bai tsaya to shi ma ka yi hatara da wani sannan wanda ya gaya maka ita kanta sallar la'asar dan akwai ta amma sai can irin wajen biyar da rabi zuwa shida ne rana ta tafi faduwa sannan ake yi ta shi ma ka yi hatara zuwa da wajen sa gari da sallar sallar nan bakar manta ba wai yau aka fare ta ba ba yau aka kirkire ta ba tun kafin a haifi iyayen iyayen iyayen ma ke sallar lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka cukan Allah subhanahu wataala ya dauke shi daga baitul haram zuwa baitul eh al-aqsa shine baitul maqdis aka kai shi can dan a gwada gwada masa yadda ake sallar kasantuwar me anan ka'aba sallar da ake ta gurba ta Allah lalata ta Allah ya gama da karar sallar da mushrikai ke a wannan wurin ba sallah suke ba kuma kana salatuhum inda albayti ilahu ha'a wa tasdiya sanda da suke a wajen ɗakin kawai tafi ne da hitu sun canza ta sun baddala ta sun gayyar ta ta daga tsarin da Allah ta'ala ya tsara sai aka ɗauki shi an gwada masa inda ake yin ta gari da sallar Allah ya kuma laika biru ka to kuma ya koya manzo Allah sallar da dukkanin wani da wanda ya kaga yana sallah a yau a duniya ne koyon ta ya wajen wani gaskiya ba karatu bane ake buɗa da ta karanta in yau Mr. Jacob zai ce ce ya musulunta idan aka lakana mashi kalma din za a samu wani ashe je ka koya masa yadda ake tsarki akwai masa tsarki akwai masa yadda zai yi wanka akwai masa alwala a kwatanta masa yadda zai yi sallah yadda ake sallah ashe a aikace ne Allah samu kula shi ne a aikace ne ba a karanta ba a aikace ne saboda ɗan uwa mu yi taka tsantsan mu yi hatara game da sallah ne babu sallah ga wanda ya yana ta hayaniya da wani soshe da karce karce za ga wani yana sallah amma ya kalli juya ne kalli ya juya ya kalli wannan ko daga kai ko a'a wani za ka sha mamakin wannan sallah kan ba sallah yake ba kawai in yi mulai ta ya daga ce kuma sallah yake Allah Allah yake kare sallah ya bazar ya buga gida sallah makwacin sai ce mutum da na wuce ka ina sallah wai na ga wuce ka ina sallah anya sallar kake yi yaushe ne kai da kake sallah za ka ga gincin makwacin ka wai na ga abin da ka shiga ka wuce da kaza da kaza da kaza wallahi da yawa wasu a wajen sallar su ba sallar su ba a kawai zancen zuci suke yi dan uwa sallar da ne da Allah subhanahu wataala yake bukata kar mu zama tamkar wancan da ya ba da shaida lokacin da sallar ta samu rafa a sabani da rikici shi kadai ne ya iya fitar mutane daga ruru na sallar ta rikici an rasa raka nawa aka yi wannan na ganin cewa uku aka yi wannan na ganin cewa uku aka yi kuma masallaci ya kaskaso shi ne wanda ya sa tsakiya duk abin da aka gama shi shi da yake shi al'umma ta ta shiga ruɗu wasu na kallon cewa sallan nan fa malam raka hudu aka wasu suka ce raka uku ne kaga an samu rudu ko ba samu rudu ba an shiga rudu karshe shi ya ce to ku tsaya tsakanina da Allah ne zai ga muku sallan ko adadin raka ne shi kadai ne ya fidda mutane daga cikin rudu amma ku da da yawan mutane daga cikin rudu bai sa shi ya fita ba wasu hujja da ya kawo ce domin Allah Sallana, har ga Allah shi shirke da tabbaci cewa sallan raka'a uku a yi raka uku aka yi ce me dalilin da yasa kace raka uku aka yi ce to ga dalili yana da shaguna guda hudu a kasuwa a raka a farko ya lissafa haƙiƙanin kayan da ko abin da ke cikin shagon shi na farko a raka ta biyu ya lissafa shago na biyu a raka ta uku ya lissafa shago na uku to yana jiran shi ne mai gama lissafa shago na hudu da asali sallame sallame to aka shi ne tabbacin shi raka a hudu ko a kai to da Allah wake da tabbaci a nan ya fita al'umma daga rudu ko bai fitar da su ba ya fita su daga rudu amma shi ba yana shi yana shi Allah ya wallahi akwai waɗanda musalla suke amma ina ga maka kawai gangan jikin shi cikin masallaci ainihin ruhin ina can waje Allah baya bukatar irin wannan sallar. Allah ya yi bayan sa mu'mini masu tsaye da sallah cewa kad aflahul mu'minun alladhina hum bi salatihim khashi'un haqiqa mu'mini sun rabauta su wane ne Allah ta ce su ne waɗanda suke samun cikakken khushu'i a cikin sallolin Allah ta mu cikakken khushu'i wa aqimu salata Allah ce ku tsayar da sallah wa atu zakka sa'annan ku ba da zakka ashe sallah da zakka ɗan uwan juna ne sallah da zakka aminan juna ne sallah da zakka ƙawayen juna ne a tare suke tafiya ƙud da wani baya kauce ma wani idan ka saki ɗaya kai ɗaya to kana da matsala idan ka yi ɗaya ka bar ɗaya kana da damuwa menene ya kamata ka yi to shine ka haɗa su duka sallah zakka sallan nan kowa ya sai da ake yin ta zakka shine ka cire wani abu ka cire wani kaso ka cire wani yanki na allahu subhanahu wataala daga cikin dukiyarka ka bayar dan Allah dan neman yardar Allah dan tsarkake wannan dukiyar Allah subhanahu wataala ya damka maka shine wa aqimus salata wa atu zaka sannan Allah ta'ala ce warka'u ma'ar raki'in ku yi sallah tare da masu sallah eh ku yi sallah tare da masu sallah nan an kira arruku amma ana nufin as-sala ne baki da yanta warkaru ma'an raki'in yin sallu ma'al musalli ku yi sallah tare da masu yin sallah kula yau to amma wani zai ce to yaya can wa aqimu salata wa atu zakata ai an samu sallah a farko yaushe ne kuma za a kawo warkaru a raki'in wasu ka ce an kawo warka umma raki'ina ne saboda me saboda a karfafa waccan kalma ta sallah da aka kira farko sai aka ce kuma warka rima raki'in tabbas ku yi sallah tare da masu sallah wasu ka ce an kawo wannan warka umma raki'ina ne dan gwada muhimmancin yin sallah cikin jama'a kar ka ware ka ce kai kaɗai za ka yi sallah kamar yadda wasu suke da wannan fahimtar cewa kai kaɗai ne za ka yi sallah babu jami'i ba jami kuma shi zai yi sallah shi kaɗai idan har ka ce kai kaɗai za ka yi sallah ɗan uwa to ka saba ma doron nassi na alƙur'ani ba ma nassi ba shi ma mabanta na alƙur'ani sun tabbatar da cewa ana sallah ne cikin jama'a Allah samu mutum mun gane wasu kuma suka li cewa wata umar yi? wannan ana magana ne da yahudawa su kaɗai cewa da sallar yahudu a cikin sallar yahudawa babu rukuku amma yanzu su ne su yi ruku su sanya ruku a cikin sallar su ma'ana su yi sallah irin ta mu'mine dan yin hakan ne shi kadai zai kasance tsira a gare su Allah ta'ala ya wajjaha ya fuskantar da akalar magana sarwa ga waɗanda suke malamai addu'atu eh addu'atu adda'iya kai mai kira zuwa ga Allah kana umarnin a aikata alkhairi to ka yi ƙoƙarin shiga gaba wajen aikata aikin alkhairin ne kar ka kira al'umma zuwa aikata alkhairi ko kai kuma ka yi kwance da kaya kar ka ce ma al'umma su kaurace ma sharri kai kuma ka je ka aiwatar hakan samsam ba daidai bane ba kuma dacewa ne sa'annan a lokaci guda duk wanda ya kasance yana umartan ko yana umartar al'umma da aikata daidai shi kuma ya aikata daidai yana hana al'umma game da aikata sharri shi kuma ya aikata sharrin to haƙiƙanin ma'anar da Allah ya bashi shine mara hankali ma'ana mahaukaci bai da tunani cikakken tunani shine Allah ke faɗa wa al'umma cewa ta amuruna nasu bil birr musamman malamai daga cikin al'umma shi yanzu ko a dinga umartar al'umma bil birri da jin tsoron Allah da kyautata da'a zuwa ga Allah subhanahu wataala wa tanzauna anfusakum ko kuma ku zo kuma ta da kawunan yanzu kai sai ka ce ayi sallah kai kuma ka ki ka ce ayi zakka ka ki ka ce a yi sadaka kai kuma naka ka zama makwarko makoko ka riƙe kan ka ɗan uwa in ka ce a bayan ko fara bayan ko in ka ce a aikata ka fara aikata ba abin da ake bukata kenan Allah ya jaddada wa malam rahma amin amin ya yafe kura sa abin da har kullum malam ke cewa mu fa ba ku muke jira ba sai shi arama mu je gaba mu mun yi gaba wanda in kana zuwa ka biyo baya wallahi gona yake alkhairi kafin ka fara mali yi gaba wai malam za a aikata wani aiki ya kira mitin da tare ce mana su zan fara kaza yaya za a yi ina za a samu gudun waya a'a sai ne ku tarba in ya fara mai buƙatar falala da ci gaba ya je ba da wasa kuma ko ku bayar ko kar ku bayar da ƙarfin yin Allah abun zai yi abin da aka yi ke ce awo mun yi gaba sai kun taho karama shi ke cewa ke ne awo ara zo mu je gaba sai kun taho kuma wannan ya yi gaba Allah ya yi mashi ya yi gaba ara haka ake ba ko karatu ake haka buga haka buga aka sauke lodi ka san da yawa wasu na cewa irin karatun da nake ma yan uwan tsanan da malam bai yi haka ba to amma kar ka manta idan malam ya sassakar ya sassakar ya sassakar ya ci ara ma zo mu je gaba a rama mu je gaba ya kun taho mun yi gaba karkarar ya yi gaba me yake nufi da wannan magana mana ya faɗa maku abin da ya kamata ku yi ba ku yi ba to ko ku yi ko kar ku yi mun yi gaba ya kun taho Allah ku akbar wani yan Allah Allah ta'ala ka jaddada rahama amin amin Allah ka ba mu ikon yin koyi da wannan tafarki amin yadda ya tafi bar wannan matsayi na faɗakar da al'umma mu muka zo muka wannan matsayi ya ubangiji ta'ala kar ka samu zama silar rushewa wannan Allah ka sa zaman mu a wannan matsayi ya kasance alkhairi ga al'umma da mu kan baki wannan shine fatan mu yadda ya tafi ya bar wannan matsayi matsayin kuma ya ci gaba sai dai abin da ya gaba mu muna fata Allah ta'ala ka kawo ci gaba fiye da wanda za mu bari wannan ma zalika ala Allah ya aziz ya aziz karka kai abin da nisa da yawa wasu lokacin da malam ke da rayuwa ba su tunanin idan malam ya tafi tafiyar za ta tsaya ba ba su tunanin haka ba ba yi tunani ba amma bayan tafiyar malam alkhairan da wannan wurin ya samu Allah kaɗai sa da mu mu ba mu iya ƙididdige su ba ma iya tantance su ba ma iya iyakance su amma abin da ke cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba mu iya kididdigewa na daga alkhairan da Allah ya kawo mana bayan tafiyar malam da ka daga kan ka kalli ayyukan masallacin nan ka san an samu alkhairi gaskiya ka san an samu ci gaba ba haka malam ya bar mu ba ka san mun ci gaba haka ya kuma haka ba ga yake sannan da zaran wani lokaci yayi sai ka kunna rediyo sai ka ji karatun da malam ya bari ana yi masallacin shi ake sanyawa kai ka san a lokacin rayuwar mana ana yi ko ba a yi ba a yi an ci gaba ko an ci baya an ci gaba ne da idan ka taho makaranta sai ne matarka abin da ka dauka ka je mata da shi to amma yanzu tana gida za ta ji Ile kai ma karatu ma ka ta ce maka malam fa ya ce kaza malam fa ya ce kaza malam fa ya ce kaza har ma idan saboda kai karatu ba zai kake bata ba bakina da dan wani dan uwa ke gaman cewa malam wata rana ina cikin karatu kana zuwa wata gaba da maganin latsi wurin ya danne wurin ce saboda saboda samun tsira na ce kamar yaya ya ce wallahi malam ka zo cikin karatun kisar annabi ibrahim kana maganar masu kuɗi a ɗauka a ciyar a bayan misbai a wadata iyali ya ce ka kamun Sani da annabi ibrahim annabi ibrahim bai san zai yi baƙi amma Baƙin na zuwa ya tare su da dan maraki soyayyen dan maraki ya ce ina jin an zo da hini zai latsa wurin ya gani ne wari sai wurin ta gane dan kata ce masa to ka ji annabi ibrahim bai san da baƙi ba amma ga abin da ake ajiya muku mai kaji mana abin da yana tsoron tuhuma ne shi yasa ya gani wurin da aka dan wuce sannan to yanzu matarka na gida za ta kama ta saurara ta shi Allah sa mana fahimta wannan ci gaba ne kuma ci gaba ba sannan ga kuma abin da Allah ya kawo mana ne yanzu kai tsaye ma duk duniya ba wai duk Katsina ba ba duk Najeriya ba ba duk Afirka ba a'a duka duniya a duk inda kake a duniyan nan inda kana da wannan abar eh inda kana da ita a duk inda kake duniya to za ka samu karatu za kuma ka ga karatu a lokacin da kuma ake karatu to wannan ci gaba ne ko ba ci gaba ba ci gaba ne to wallahi za ku sha mamaki insha Allah ta'ala idan rayuwa ta yi tsayi har Allah ya karbe mu Allah ya kawo su a bayan mutu akwai waɗanda za su ga ci gaba za ci da ba a ci gaba da ne a ci gaba wanda rayuwar haka ta ne rayuwar haka ta ne insha Allah ta'ala muna fata Allah ta'ala ta ƙara ciyar da mu Allah ta ƙara kai mu gaba abin da ake cewa gaba dai gaba dai wani rodo haka ne kullum gaba Allah ta'ala kar ka bai da mu kuma alhamdulillah idan aka ce ai fikiri na tantance masallacin nan a da matasa masu suna matasa da kuma ire-ire na kakanni na ka gane idan aka ce a da ire-iren mu da kuma ire-iren kakanni na wato kuma za mu rinjaye masallacin ɗari bisa ɗari akula ɗari bisa ɗari insha Allah ta'ala aka kasa ka zo ɗari to ka zo cikin dari matasa ne ire-ire na ne masu sabon jini a jika wannan nan ga muna sa shekara kamar ɗari bakwai da hamsin zuwa mun kula yi to insha Allah ta'ala a wancan lokacin eh, da zai zo za a sha mamaki eh, insha Allah ta'ala duniyar za ta ƙara turewa za ta ƙara dunkulewa jirgula wannan ci gaba ne muna cewa Allah mun gobe Allah ka ƙara mana wannan ci gaba Allah ka ƙara mana wannan yiwuwa Allah ka ƙara mana wannan arziki Allah ka ba mu ikon sauki wannan amana da za ka dora mana don wannan amana ce nauyi ne na doma idan har na amfani da wannan matsayin don cimma wata bukata ta ta rayuwa ta ni ba rayuwar al'umma ba Allah zai mai da rayuwar gobe kiyama ina kullum addu'a ita ce Allah ta'ala ka ba mu yi aikata daidai kuma ƙara ganin da mu daidai ƙara tabbatar da mu akan daidai a ta ta'amuruna nasu bin birri shin kuwa dinga umartar mutane da aikata aikin alkhairi wa tanzauna anfusakum ko kuma ku manta da kawunan ku wa antum tatluna kitaba tare da cewa kun ke karanta littafin maka da mata ko kuka san fari kuka san baki kai ke budawa ka karanto kai ka karanta ka ga cewa akwai dokar cewa ba a fita karfe goma kuma sai ka je ka fita kuma an kama ka sai ka kira mana alkashin ne ka ce mana ya za a yi mana alkashin shi bai san yadda za a yi ba bai san yadda za a yi ba kawai ya Allah da ya samu rubuta kawai ya yi amma idan lalura ce to kuma wannan lalura ba abin da ba ta jazawa lalura idan kuma har lalura kai kyakkyawan lalura ce mai inganci mai gaskiya ba za a je koya ma za a kyale ka kuma an sa doka ina so in kira ko in yi kira zuwa ga wannan gwamnati ta mai albarka wannan dokar da aka sanya kar a yi wasa har lokacin dokar ya wuce ba ɗan matakin da ya kamata a ɗauka ba a ɗan matakin magance matsala ne sa'an nan a sa ido da kula irin yanayin yadda kafa take ɗaukewa to tabbas a wannan lokacin ɓata gari za su yi amfani da wani damar don cuta ma al'umma sosai ba jiya ba shekaran jiya jiya wata rana lahadi shekaran jiya asabar karfe goma sha biyu da wani abu na dare wata matsala ta jaza dole na fita lokacin da na fito da motata akan wata matsala ta wasu 'yan uwa cewa ga halin da ake ciki an kuma warware kes ba iya warware kes ba sai karfe sha biyu da wani abu tun da rana ake ta turga-turga har karfe sha biyun dare an warware matsalar a cikin daren yaya za a ɗauki waɗannan bayan allah a kai su gida saboda yanayin da ake ci na doka ba ababen hawa da za su ɗauka ko za su hawa a kai su ba abin haya dole aka kira ni cewa mana akwai na ce ƙwarin kuwa da allah zuwa ɗauke su daidai wuri kaza daidai mai dabi ne ya kwaci na aka aji aka ce zuwan gasu su gida cikin dare da na fita ko da ke wani a ce cikin dare ba dukkan kare ta sha biyu ne da wani abu cikin dare a wannan lokacin ko tun da nan da na fita daga mota har na zagaya na je wannan rawun na mai kwariya na dauka zan ci kano da ba kowa na wuce na je rawan ɗin kiris ba kowa na wuce na je jamci na sai a all central bank ba kowa na wuce na je run about na all government house na ma ba kowa ha'a na ci iko ana yau ga doka ga doka ba kowa gari alaji na zaga wani zo daidai mai da bidiyo na wato daidai wannan bankin da yi na na samu bayan ana da zan dauka na buɗe musu mota suka muka tafi wallahi ba inda na ci karo da masu kasar ko masu gari. sai da yanzu daidai rana ba wanda ladan wafa eh nan na ana ma haka da fitila ana ta haka ana ta haka lokacin za a yake na tsaya na baka aka ce ana da gainanci to sunana malam ismail da jaya mai na Allah shiga wata malam malam barka da kokari muna ta jin abin da ake Allah saka alkhairi Allah ya ji kan bana Allah ya jaddada masa rahama ai muna ta bada sako wajen karancin kwaye kuwa malam lafiya ne ce a ah, ai lafiya mu ba a ganin irin wannan lokacin in matsala ce ta fito da saboda ka ba da to malam Allah ya kiyaye Allah sa saboda lafiya haka na wuto da bayan Allah da na wuto na zo run about naina na masallaci na central mosque ba kowa na wuce na zo ran abawa na tsohuwar ne tsohuwar tasha ba kowa na shigo na ran abawa na kofar baya ba kowa na wuce na je ran abawa na tasha shi ma ba kowa na ɗauka na gangara ne cikin abato ba kowa na shiga can cikin lunguna ne ba kowa ba in bacin waɗannan al'umma ba wani wanda za ku yi ne ne shin dan Allah ɓata gari daga cikin ba za su amfani da wannan damar su cutar da al'umma ba to ya kamata don girman Allah a sa ido a sa kula a kuma sanya lura game da wannan matsala din a sa ido a sa ido a sa ido a bawa rayukan al'umma kulawa a baiwa dukiyar al'umma kulawa a bawa rayukan al'umma kulawa a baiwa dukiyar al'umma kulawa yin hakan shine tsira wannan fadakarwa ce wannan tunatarwa ce wannan kuma lurarwa ne da zaburarwa ba na yi bane don cin fuska ko don cin zarafi a'a dan a gyara ne Allah ka bani yin gyarawa karya mana bautan nasu in birri wata sauna a kusan ku a dinga umarta mutane da da'a ko kuma ta da kawo nan kuwa an tumta tunan kitab tare da cewa ku kuke karanto dokar afala ta akilun ashe ba ku da hankali ashe ka karanta doka ka san doka ka iya aiki da doka sunan wannan aiki rashin hankali Allah ka kasa mana da shi marasa Allah ka tabbatar da mu cikin masu hankali sai Allah ce mene gaba Allah kuma wasta'inu bis sabri wasta'inu bis sabri فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله يشكر الله تعالى واستعينوا بالصبر ku nemi al'irana ma'ana al-isti'ana taimako da agaji da gudunmuwa da sabari amma sai an yi hakuri a yi ta addu'a a roƙi Allah agaji amma a yi hakuri duk tsarkinka eh duk tsarkinka ba ta yi annabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ba da dan uwansa Harun da suka daga hannu suka roƙa suka roƙa Allah ce mu kada kan ku jiba da'awatu kuma fastaqi fastaqi Allah ce an karba addu'a ma ku je ku jira a ji a saurara kai kuma sha yanzu magani yanzu ka turo da matsalar ka ce a maka addu'a kuma mu mun yi addu'a wai ka kira ka ce malam shiru to ni zan maka ne ya kamata ba idan ni ke ni ma akwai bukatun da ya kamata in aiwatar da su Allah samu kula wai ka kira malam shiru ke ji in ce to ni ba haka dai nake ta je maka shiru din amma ina da yaƙini cewa Allah ya kaza wani lokaci ne bai yi ba wallahi malam zaka sha mamaki wani ya kawai shi shuru yake yi wani baka rasa ma me zaka ce masa to shuru kamar yaya wai har yanzu ba bin bukata to ni ne zan maka kai ka san cewa shi Allah nan da akwai wani wuri na musamman da ake zuwa a samu shi da sai ka riga zuwa wurin yan uwa mu ƙara sa hakuri a cikin al'ummomi wani shi so ke a ce kamar yankan wuka ka san yankan wuka yi shi yankan wuka ya sha bamban da duka eh, shi duka za a iya ɗaukar kwanaki ana ma iya warkewa amma yankan wuka fa yanzu ne kit za a yanki to shi wani abin da yake bukata da ya gama maka bukatar sai yau to gobe abin ya zama noma abin da yake bukata ke in wani an kara hakuri sai an kara hakuri wasu salati kuma a juri yin sallah eh shi ma nan ku nemi hakuri Allah zuwa muku hakuri da yin sallah sallah aiki ne gagarumi sallah aiki ne ja musamman musamman musamman sallah irin ta asuwa eh, musamman sallar asuwa ba kowa ne ke kokarin kiyaye sallar asuba musamman sallah irin ta magaru ba kowa ne ke kiyaye ta ba ana ci ana hidimanin da ya haikuya kujuba kujuba ya za a rufe kasuwa musamman sallar isha'i ba kowa ba ne ke kokarin tsarewa saboda min ana kujuba kujuba da kokarin an gaji a cito a cito a kwanta yan uwa neman agaji da ɗauki da gudunma a wajen Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon tsare ma sallah makonin ta Allah ka wani ikon tsare wa inna Allah ce lalle ita sallah la kabiratun aiki ne ja babban abu ne illa ala khashi'in sai dai ga masu tsoron Allah su kadai ke tsare ma sallah su kadai ke tsare ma sallah ne hakkin su wane ne al-khashi'ina Allah ya ce alladina su ne waɗanda yawunnu suke da tabbaci mu kula da kalmar akwai muna da kalma ta azan ita kalmar tuzan tana daga cikin kalmar na da ake kira al-abdad ma'ana suna da tana da ma'anonin da suke kishiyoyin juna na daga ma'anar azannu ashakku sa'annan na daga ma'anar azannu al-yaqin al-yaqin na daga kuma anar azannu ar-raja'u ma'ana fata ko al'amal guri ta ina za ka gane bambanci tsakanin wannan ta zato da kuma wannan wacce take nufin yaqini duk lokacin da kaga wannan a bayan ta kai tsaye sai kaga anna wannan wannan tana nufin tabbaci ne in ka kula da Allah ta'ala ke gaya maka me nake so da ce ne eh idan muka koma can eh muka koma can farkon bakar hema da kusa daga sama alif lam mim zalika kitabul arabi kullu lil muttaqin alladhina ba suke da tabbaci eh tabbaci in ka kalli nan ya ka kace maka alladina ko da ka ita ce ma ita ce ma ba ka ji Allah ba wato ko hankali kai wani wuri na je na ɗauki ayi da nake kanta na ina tunanin wata ce can wata abubuwa a ce ita ce wannan din ba Allah ne alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un ma'ana sallah abu ce mai girma masu tsare ta sai dai kadai ne, za su haɗu da ubangiji Ɗan kuwa idan aka ce ina sa ran zan haɗu da wani shin haɗuwa da wani ne, idan har kun haɗu hakikatan za ka gan shi ko za ka gan ba za ka gan idan kuma aka ce kun haɗu amma ba gan shi ba an haɗu ba haɗu ba ashe nan abin da aya ke gwada maka shine alladhina yazunnuna annahum ba mulaqu rabbihim a yarawna rabbahum za su ga ubangijin su ne mana insha Allah ta'ala mu muna da tabbaci da yakinin cewa ranar gobe kiyama za mu ga Allah ya kuma mana sakamakon kyakkyawan ayyukan da muka aikata inda muka kuskure kuma ya mana afuwa Allah ka haka Allah ka mana haka wa annahum ilayhi raji'un kuma lalle su komai kuma daren dadewa sun sakankance ne yakinin cewa za su koma zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya ƙara maimaita wani kira na biyu zuwa ga wannan kabila ta bani Isra'il Allah ta'ala ya ce ya bani Isra'il ya ku ɗan annabin Allah ya kuma alaihi salatu wassalam udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata wacce ni din na ni'imta ta a ku kan ku manta wa anni babbantukum alil alamin ni din ni ne na fifita ku na kambama ku na ɗaukaka darajar ku akan wani duk wanda ba ku ba Allah ya wasu wannan kamar Allah ya gama kawai daga duk ilmin kuma ka kula ha duniyan nan ba a hannunsa take ba amerika nan ba ta yi sai da su ingila nan ba ta yi sai da su rasha ba ta yi sai da su duk wata ƙasa da ta sani to tana ƙarƙashin kulawarsu ne abinda suka ce shi ake yi shi yasa suna ta kashe falastina ba wanda ya sai ciro ba in ka faɗa masu juna maka wata da baka iya in ka faɗa baka iya kashe ta to Allah ka mana maganin Allah tala ya ce da ku wata ku yau abin da nake fata da ku shine kar ku kalli alfarman da kuke da ita a da duniya ku yi dagawa ku ketare haddi akan dokar da rashin da muku akwai ranar ƙin dillanci ran da rigar mai gari ta bata akwai ranar ƙaurace ma kasuwar jagwal ran da aka ce waye darakta sss dan sashe ta ka gane ko aka ce an sace wayan kwamandan yan sanda kwamandan sojoji kwamandan ke jagorantar eh, sojoji na wannan bataliya ta nan jihar kaduna a ce an shiga ɗakin shi har shi an sace wayarsa eh kai ka ga ranar duk ɗan kasuwar jagwal ba za ta ci ba da yan kasuwar tsaitsai wallahi za a ji a kamo su ya ta ba da kashi ko da a kamo ka kuma Allah ta ce wata ku yau mai ku ji tsoron akuba ko azaba ta wani wuri wanda a wannan ranar la ta jazi nafsun an nafsin shay'an wata rai kaji fa nafsun eh an kawo shi nikiratan ne linta aminu an sha maka an haɗe duka la ta jazi nafsun wata rai ba ta iya sakawa ko amfanarwa an nafsin ga wata rai da shai an da wani abu komini inda wani sunanta nafsu Allah ce ba ta iya saka ma da nafsu da shai an wani abu ashe dukkanin wani wanda ya gaya maka cewa ka yi ta sha'aninka ranar gobe kiyama za a yi haka yi haka to kai mai da haka haka ya mai da ka haka haka ya ganka ka zama haka haka wanda duk zai ma rana wai maka rana a nan gidan wanda duk ya ce ka yi sha'anin ka sai an kama ka zai je yi belin ka to rena ma wayo yan uwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aiko shi da aka yi duniya rahama ce ga duniya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ta'ala ce ba mu aike ka ba a duniya duniya sai ka zama rahama ga ita duk duniya baki daya babu rahama ga wanda ya ce ya karɓa da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bai yi koyi da manzan Allah ba har ya je kiyama ya shiga wanda wannan rahamar manzan Allah ba ta rutsa da shi rahamar manzan Allah tana rutsawa ne da bayi a nan gidan duniya ya shirya da su hanyar da za su bi su rayu a duniya lahira ma ya ce ga tafarkin tsira idan sun tsare wannan to wallahi billahi sun samu tsira kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa da shi wajibinka ne ka yi koyi da shi ta kowane bangare dole ne sai ka yi koyi da manzan Allah dole ne sai ka saurari manzan Allah dole ne sai ka manzan Allah sau da kafa sun za ka samu tsira babu yadda za a ka saba wa umarnin manzan Allah ka yi aiki da umarnin manzan Allah ka zo ka yi aikin da manzan Allah ya hana sannan ka da yi ranar gobe kiyama ka ce manzan Allah shi ne masoyinka anya wa ina soyayya ga masoyin da yake saba ma masoyinsa ina soyayya ga masoyin da ke cewa yana son manzan Allah ba ya saba wa manzan Allah ina soyayya ina soyayya kana so ka zama cikakken masoyin manzan Allah kina so ki zama cikakkiyar masoyin manzan Allah kuna so ku zama cikakken cikakkun masoya manzan Allah dan kuma muna so mu zama cikakkun masoya manzan Allah to mu yi aiki da alqur'ani da dokokin da alqur'ani ya zo da wani shi ne zai tabbatar da mu akan soyayya da muka ce muna wa manzan Allah amma ma daman za mu je mu yi zina kuma muna sa manzan Allah mu yi caca muna sa manzan Allah mu yi luwaɗi muna sa manzan Allah mu yi sata muna sa manzan Allah ga abin nan kidnapping muna sa manzan Allah ga maɗigo kuma muna san manzan Allah ga alkush kuma muna san manzan Allah ga cin hanci da rashawa kuma muna san manzan Allah ga handama da babake da kan dukiyar al'umma kuma muna san manzan Allah ga hasada da keta kuma muna ce mana san manzan Allah wallahi kariya muke ba ma san manzan Allah daga darajar kawa in dai wannan shine aikin mai san manzan Allah to kariya yake a cikin soyayya da manzan Allah san manzan Allah shine tsare halal kauce ma haram Allah cika mahaifa aikata daidai kaurace ma rashin aikata daidai ko eh, wanda shine koyi da manzon Allah shine soyayyar manzon Allah yan uwa mu ƙara jajircewa mu ƙara zage damtse mu ƙara yin ƙoƙari gasken gaske don mu samu tsira ranar gobe kiyama kar mu kasance daga cikin waɗanda soyayyar mu da manzon Allah ta baki ya kata mene a baka a'a musu so Allah tun daga baka har zuci kafin mu su tabbatar da soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mu kasance muna aiki da koyarwarsa muna aiki da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine zai ba mu tabbaci akan soyayya mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuma zai samu samu ceton manzon Allah shi kuma ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda kana gidan duniya za ka samu ceton manzan Allah idan ka kuskure ceton manzan Allah a gidan duniya to ba san ka ba ranar lahira rana ce wacce nafsi nafsi kowa ta kan tsayi kowa ta kan tsayi kowa ta kan tsayi Allah ka gama wani rana da imani wata koyo man la tajzi nafsun an nafsi shay'an ku ji tsoron haɗonku da wani wuni wanda a wannan ranar wata rai ba ta iya sa kama wata rai da komai wala yuqbalu ha shafa'a ala ce ba a karɓar ceto ma'ana nuna isa ceto nuna isa na isa saki ne a bani wani dan na isa Allah ce ba dai kiyama wa la yukhadhu min ha'adil fansa beli ka bada wani abu a sakamaka maka wanda kake so Allah ce ba dai kiyama ba wala kullu sawlu kuma za a ce maka ma wanda ya je ba a kan tubarkin jini ba kuma mu tsoron Allah mu tsoro mu ta ka mu tsoron Allah da Allah ko da Allah a ranar da ba mu da wanda zai ba mu kariya sai mu da kuma sama saba mu wannan shine matsalar ka je lahira ba ka fi dokar Allah da manzon sa kai aiki da koyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana da matsala kawai da abin da za a ce ma in ka je wannan ranar kawai shi ke da maraba da gasashe daga kura ta gaba kin jaki a dawa ta ce ba da gasashe ya zo a gashe kawai sai ci Allah ta laka mana tsaro Allah ka ba mu ikon bin manzanka sau da kafa ka ba mu ikon aiwatar da umarninsa sau da kafa Allah ka samu wata tafarki da ko da ne da sakani amin barka da mu Allah ba